donation wanda zanar babaginda ya yi a 50,000 tunda ya ji cewa ina takara ya aika da biyan kudin so na je aka kira ni daga ofis wanda ya taɓa madam and eh, mr president ta biya miki eh, donation na ki zo ki karba Kallabin shirin ta wannan makon ‘yan uwana mata, Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi. Shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido, da gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma, ƙalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdu. Idan kuna biye da mu makon jiya muka fara haska fitila kan gudunmuwar da mata ke bayarwa a ɗaukar na wayar gidajensu bayan wani bincike da aka gudanar kwana-kwanan nan a Najeriya da ke nuni da cewa mata da dama na fama da ciwon damuwa da ke shafar kwakwalwarsu sakamakon rashin samun damar faɗa a ji kan abin da ya shafi iyalansu da ake dangantawa da rashin samun damar ba da gudunmuwa ga ɗaukar na wayar gida. Za mu ɗora kan bayanan da mata da muka gayyata suka yi a kan wannan batu. Kamar yadda muka alkawarta kuma, za mu ɗora hirar da muka fara da kallabin mu ta mako uwar gida Sarah Jibril. Macen farko a arewacin Najeriya da ta taɓa tsayawa takarar shugaban ƙasa, za ku ji yadda ta zama 'yar takarar shugaban ƙasa da jihar ta ta naija ta tsayar zuwa zaben fidda gwani. Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. Mata a ƙasashen nahiyar Afirka da dama suna ba da gagarumar gudunmuwa a ɗaukar na wayar gidajensu, inda waɗansu lokutan ma akan samu gidaje da dama matan ne ke ɗaukar na wayar iyalin baki ɗaya. Kamar yadda bakin da shirin ya gayyata domin haska fitila kan lamarin suka bayyana. Ga abin da bakin Murna Ahmed, Aisha Aliyu Usman da Hajiya Salma Muhammad ke cewa. To Farfesa Murna barin dawo gare ki da yake kina hulɗa da mata da yawa. Kina ga kamar mata sun shirya domin a ce suna ba da duk abin da suke da shi domin ci gaban iyali da al'umma gaba ɗaya. matan su karan kansu suna da niyyar cewa yanzu lokaci ya kai da mu ma za mu ba da gudunmuwan mu a al'umma domin a samu ci gaba banda haka ma yawanci ana ganin kamar su mazan nan saboda su suke biyan bukatun mata ba sa da bakin da za su yi wani magana ko da a cikin iyali wani lokaci sai a ce kai mace ce ku kyale ta ba za ta shiga harkokin da ya shafi gida ba ko kuma a cikin al'umma ma a ce kai ita ba za ta ba ta da wani baki idan ta fara ba da wannan gudunmuwan kina kamar za a eh, karɓe ta a cikin al'umma domin ta bada gudunmawanta? Kwarai ina ga haka ma shi zai daɗa bata ta wannan kofan. Bari in koma kan ki na farko. Ina ga mata fa sun yi wannan shirin. Don yanzu ana misali kamar a Jos inda mu muke za ki ga mata sun fito suna kasuwanci suna sayar da sayarwa in kin gansu a kasuwa abin sha'awa you know kuma na sani cewa akwai mata da na sani da yawa wanda suke ba da gudumawa saboda training din yaransu musamman a makarantu da sauran wajajensu sai dai ina ga ya kamata a ƙara wayar da kai kamar yanzu wannan abin da muke yi na san yana ɗaya daga cikin irin wayannan wayar da kai kusan banda ma wayar da kai kina ga kamar rayuwar yanzu ma yanda abubuwa sun yi tsada karan kanshi ya zama darasi masu matan su fito su eh, nemi abin da za su kyautata mai iyalinsu kwarai babban darasi babban darasi kuma ina ma amfani da wannan in sake kira akan mata su yi wurjanjan su tashi tsaye yanzu lokaci ya kawo da kowace mace za ta yi ƙoƙarin kanta ta gani cewa ta ba da gudumawa ɗari bisa ɗari ga sha'anin tafiyar da hankalin al'amuran gida au karatu ne a cin abinci ne a wurin tufatarwa da yara da sauransu duk abin da zama ce za ta iya yi a yi shi saboda gida ya kafu gida kuma ya yi ƙarfi yara kuma su sami ɗan walwala shi ma mai gida ya samu ɗan walwala domin gaskiya shine wahala ya yi yawa mazaje musamman mazanmu na na na na na, na Africa you know komi da komi nauyi ya yi musu yawa a kai sai ki ga namiji kawai ya yanki jiki ya faɗi dan yana tunani yaya zai iya ɗauka kai yanzu ma an kai lokaci yaran mu ma samaruka sai ki ga ba sa so ma su yi aure tunanin su shine tunda an ce su za su rike gida kuma waɗansu su da yawa yanzu gashi babu aiki babu ma kasuwanci baya tafiya sai ki ga ma suna gudu to an jima fa za mu sami bala'i wanda zai yi mana wuya mu iya taro shi domin aka samu yara da yawa suna girma matasa kuma ba sa so su yi aure domin suna gudun cewa nauyi zai zo ya yi masu yawa to fa za a samu bala'i shi yasa ya kamata mu tashi mata you know mu yi kuma sannan mu koya wa yaran mu ma duk yara in za su za su shiga gidan aure a koya musu cewa kina fa za ki tafi don ki je ki ba da goyo da gudumawa ne wa mai gidanki a gina wannan gidan Hajiya Aisha wani lokaci matan sai su ga kamar idan suka ɗauki na wayan gida shikenan namiji zai sake hannu gari ya waye zai kama hanya ya fita kasuwa ko kuma ya fita wajen sana'an shi ba abincin safe ba na rana ba na yamma idan ya je can ya sha shayinsa ya ci shinkafansa har da salad a kai ba kya ganin kamar idan mata sun fara ɗaukan irin wayannan na waya mazan za su sake musu to gaskiya ne mm. akwai irin wayannan mazajen akwai su sosai To amma abin da za mu yi la'akari shi ne mu fa mata ne, mu iyaye ne, wa'annan yaran ba wanda suka buɗe ido suka gani sai mu. Saboda haka yaro ya san duk abin da yake faruwa wallahi kafin ya taimaka ma shi namijin sai ya taimaka miki idan ke kika tausaya shi bai tausaya ba yaran yanzu suna da wayo sosai sun san abin da yake faruwa wallahi kamar yadda kika faɗa akwai namijin da yana da kuɗin saboda ya ga cewa wanke ma kina taimakawa ba zai baki ba amma zai fita ya je ya ci abin da ran shi yake so ke kuma ya barki da yaran ki yi ta kukuta kina kina yi to a gaskiya idan ke kuma mace kika ja kika ce ke ba za ki ba to yaya makoman yaran naki zai kasance yaya kike ganin yaro zai kasance ba abu mafi illa a rayuwa shine horon yunwa to ni irin mazaje da suke ga irin wannan hali in har kin san mijinki haka tsakanin tsakaninki da Allah wallahi ko da ma kin san cewa yana da kuɗin baya kawowa ke dai kawai ke abin da ya kamata ke dai kawai ke abin da ya kamata domin wa'annan yaran suna gani kuma suna jin abin da yake faruwa zan baki misali akwai wata anguwanmu wanda ba za mu ce mijin ba shi da shi ba kun ko yana da shi ita mata ita take daukan ɗawainiyan 'ya'yan har ya kamata 'ya'yan su sun riga sun sani yau ko fensir ne aka ce su kawo a makaranta in ta ce musu je ku gaya ma mahaifin su ce a mama ma kin san ko mun je zai ce mana ba shi da shi to ya riga ya sa musu wannan abu kuma 'ya'yan sun sani cewa yana da shi amma ba zai yi ba to menene ka shuka a cikin zuciyan 'ya'yanka saboda haka mazaje da suke da wannan halin su ji tsoron Allah mu kuma mace idan kin san cewa eh hakan ne ba su da shi ke ki taimaka tsakaninki da Allah Barin dawo ga Hajiya um, Salma. Hajiya wani lokaci matan nan idan ya zama na su suke ɗaukan ɗawainiya za ki ga suna wani cika da batsewa suna wani tunƙaho sai janyo kusan za a ce raini ma mazajen nan a cikin al'umma ba ta da kunya da sauransu. Yaya ma zai shafi rayuwar iyali da kuma al'umma gaba ɗaya? Gaskiya yanayi yadda wayansu matan idan sun gan Allah ya hore musu. sai su gan kaman ai duniyan ga baki ɗaya su ne da ita to ai komai yaya mu mata komai dukiyan da muke da shi muna karkashin namiji ne dan namiji shine gaba da mu mu in Allah ya hore mana dole ne mu sauke kanmu mu bi umarnin miji inda muna da shi mu miji shi ma yana da shi ba abin da za mu ce a yau ai mu ne da shi miji bai isa ya gaya mana magana mu yi amfani da shi ba ba haka ba ne amma kin san wani lokaci wasu mata idan tana daukan ɗawainiyan sai ya zama kuma a'a ya ce shi in ya samu kuɗin shi a'a zai ƙara aure ne gashi nan dai abubatu sabgan gaban shi kawai zai kai ba kya ganin kamar matan ta wannan ma zai zama musu abin bakin ciki ko bacin rai gaskiya magana da kika faɗan nan haka take akwai wayansu mazan zaki gani a lokacin da suka yi aure tare da mata ba yi da komai wahala ne suka tashi amma zaren Allah ya hore mishi ya samu dukiya sai ki gani sai ya juya ma wanda take gida baya wayansu ma sai ki gani za su je su auri macin da take da hali ne sai su nuna ma wanda take gida da yake ita ba ta da komai sai dai ta tambaya kafin a bata sai ki gani shi ita wannan ita za dinga daukaka ita ce mai faɗa aji ji da baki da shi ke kina zama ne oho naki ma in kika faɗa ma ba za a ji miki ba To madalla da fatan wannan ya karfafa wa mata gwiwa su ci gaba da faɗi tashi domin ba da gudunmuwa ga iyalansu da kuma ci gaban ƙasa. Kamar yadda kuka ji a gabatarwa yau ma muna tare da kallabin mu ta mako uwar gida Sera Jibrin da aka fi sani da Mama Sera, macen farko da ta taba tsayawa takarar shugaban kasa a tarihin Najeriya, wadda rashin goyon baya daga sauran mata da kuma abokan takararta maza bai sa ta yi kasa a gwiwa ba. A yau, uwar gida Sera ta bayyana yadda aka yi ta samu goyon bayan jihar ta ta Niger a takarar shugaban kasa. Waka aka ce a bakin mai ita tafi daɗi ga kallabin mu ta mako. Yaya na yi na zama candidate ga Kwara State. Kin ga na ga miki wani ya wani din da cewa kina yi kamar zaki shiga siyasa. Ki biya tax na shiga ki failin ba. Kuma na bi. Wannan shawarar ya taimake ki? Kwarai kwa, kwarai kwa. So, donation wanda zana babakin da ya yi a 50,000 tunda ya ji cewa ina takara ya aika da biyan kuɗin so na je aka kira ni daga office wanda ya tafiya madam and eh, mr president ta biya miki eh, donation na ki zo ki karba na doki 50,000 na zo overnight kuma kuɗi ne sosai a'a sosai kuwa na doki ba maganan 500,000 wanda party suka yi ba an rage cewar wanda zai takara daga ward har zuwa eh, kasa halin ko kuɗi ne da hali ko meye ne daraja da mutunci zai kai ka da popularity naka to Allah ya taimake tunda yana yi commissioner na saya form dina na je ward suka ce a ah, ke ce namu je mana kyau 100% na je local government suka ce a ah, madam you did well kin ba mu daraja mu manya da suka zo tsofaffi da suka zo suka ce ai ke ce namu daga namu ke ce tuta mu menene no problem 100% votes da muka je muka zo state duk wanda suka apply suna so su shugaban kasa su gwamnoni da senators a kwara state i disqualify nasu ni katai ce na yi qualify one because na biya tax dina na bi shawara da wani ya gama mm. tun da ban yi kwamishin masu ko bari ki ci gaba every year eh, biyan haraji a harajin ki so kawai na je interview dina na yi leti ma ina cikin kawai ana interview a INEC wani ya ce ana neman kifa kuma babu telefon those days na san sunday da na dawo shine na je ana interview na masu neman shugaban kasa sai kawai na shiga uh, office na INEC gobe kuma monday za su aika wanda ya yi qualifying zuwa abuja gashi na yi interview kawai na kuma kika ci a kina so ki ji labari yadda na ci ne ok muka yi eh, convention a gidan dr saraki before nomination su ne ya tambaye madam ke ce kika yi qualify shi kuma candidate namu in muka kai national convention muka samu wani candidate wanda muke so ya zaki ya ce ah your excellency jiya da na zo gaishe ka cewa ka sani ka ce min wanda yana zaman gwamna yanzu Allah ubangiji ne ya tambake ka ka sa shi ya zama gwamna sunan shi Alhaji Shaba Lafiya gi daga local government dina mm. wato together na ce Allah din wanda ya tambake ka ka kawo kuka samu gwamna Shaba Lafiya gi in muka kai Jos Allah kuma zai nuna maka yanda za ka yi kowa suka yi shiru suka wasu na ganin sai zan eh, fara turanci da sauransu su ga shi kawai kowa ya suka yi shiru so ya ce jama'a ga candidate namu daga kwara state za mu yi convention a kwara a stadium na kwara ne kuma <laughs> na sa kaya nufawa typical da na zo magida gida ne eh, kallo na a sama because muna cikin ba cikin main bowl outside ba akwai hall na ake yi basketball su nan muka yi convention na tashi na je na kusa da kafa na biyu kwara south na tashi kwara central na kusa musu kwara north na kusa da na tashi na yi tsalle na yi sato hdp kowa suka tashi hdp SDP. Kin bar PDP kin koma SDP lokaci? Lokacin ba magana PDP ba SDP Social Development Party aka yi da NRC. Ai Janar eh, Babangida ya kafa parties biyu wannan NRC. National Republican Republic Party. Kuma da SDP Social Development abi eh, eh, Social Democratic Party. So su mutane SDP suka tasi da na yi ga gani a kayan mufawa na yi musu gaisuwa wanda ya kamar na dadaza na gida mm. da na tasi na yi tsalle kuma suka ce yi ga everyone suka tasi. na samu 800 plus delegates dari takwas sun fi da takwas amma da ganina da kayan eh, gargajiya na yi musu gaisuwa na gajiya ban yi magana da yawa ba kawai na na tashi na yi tsalle kawai kuma suka tashi SDP SDP Sera SDP Sera Sera kawai a cikin wanda suka yi voting na yi losing vote biyu a cikin 800 eh, eh, plus delegates da suka zo convention kawai yaya ban yi losing ba na gama ma gida ne sama ina kallo muka gama shi ya wuce eh, eh, lagos na koma kaduna later on da suka zo aka zo kaduna suka ce madam kin sa abin duka mu muke voting ba wai kin sa kaya na gargajiya ba daya kin tashi kika gaida mutane a durkuce da kafafin gwiwa biyu biyu kika tashi ba wani surutu kika yi ba kin tashi ki yi tsalle kamar kina da lafiya ga kamar sports commissioner namu na da abun ya bamu dadi ya bamu girma nasu an ba su girma nasu da za su suka ga wajen ku wane matanku ana muku eh, durkusawa a gida yadda ta muku to tunda ya bamu girma wanda kuma za a bamu a gida ya kamata mu bata vote ita ce eh, candidate namu yadda na samu vote biyu mutane biyu suka sa no don vote naka is yes or no so wanda suka sa yes 800 and something wanda suka uh, say no su biyu kawai ne suka ce no so na yi winning na kai kaduna wasu suka zo suka zo madam kin sa abinda aka sa aka miki voting muka duba kin sa kayan na gida baki yi turanci barkata ba ki mana biyayya kuma ba wai kuɗi kika bamu ba dokoki ka bi to me muke nema kuma kin girma kin ba mu girman mu dokoki constitutional gari kika yi abinda ya kamata ki yi mana so kin zama tuta namu eh, kenan samu kai jos amma godiya wani eh, dattijo injiniya popola ya zo patigis da ya ji cewa ina takarar shugaba kasa ya zo gida mu yana neman na gidan su sai rajibu aka shiga gidanta fortunately ina gida a ce madan kika zo gobe ki zo ga ina son ganki na kai ilorin public transport na kai gida sai madan ga station wagon da zaki campaign da shi ya baki kyauta no ya bani da driver dan kudi ya bani da ki cika mota so yanda aka yi na samu mota mota dama ina tafiye da public transport ne because motoci na mai gida ba yanda zan cire motar eh, nawa a gida don yara za su je su so su kuma ba zan yi eh, campaign da motocin da motan soja ba <laughs> so amma Allah ya sa mutumin nan har gida sani ba yanda zan manta da shi amma wata rana Allah zai kai ni gida eh, zan je godiya da aka yi min taimako da aka yi min Allah zai ba mu lokaci na je gida so da muka kina nufin har yanzu ba ke mai godiya ba kenan wa shi wanda ya baki station wagon no na yi mana ina zuwa na je lori na zuwa wajen shi ya kai wa mu gida ya buga mishi telefon kuma na je sometimes a gidansu nake sauka ko and uh, so mun zama kamar family daya da su so muka kai jobs and da za a yi uh, vote mm. za a yi ƙuri'a yes za a yi ƙuri'a shi wannan shugaban kasa na yanzu eh bola tinubu baba senator governor his excellency tinubu the present president lokacin yana senate ana kirga a jos ya zo a sami ni madam ina ganin zaki zama ko number three ko number 4 eh, haka da kanshi zai koya min yadda abin da zan faɗa a cikin minti uku da za a bani na zauna ga abin da zaki fada ga abin da zaki ga abin da zaki na yi na bi abin da umarni da ya bani koyi da ya bani aka yi voting sai a ce wace laka taka na kinkibe atiku then a wani daga east mm-hmm. shi ne yana takara a kira shi sannan a kira sai rajibu mm-hmm. ana kira numbers 1 2 3 har zuwa 4 uh, wanda ko ne zama number 2 aka kira zama number 3 gaba da na zama number 4 yanda uh, his excellency shugaban kasa uh, na masu ya yi kocin ɗina Babu shakka an yi maya Mama Sera da kuma fatar matar da ke da sha'awar tsayawa takara a kowane mataki za su koyi da jaji cewaki. Ba iyakarta kenan ba, kafin mai sallama da Mama Sera za ku ji shawarinta ga mata da ke da sha'awar shiga siyasa. Uwar gida, ke ma kina iya shiga shirin domin haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban ƙasa da kuma jawo hankalin al'umma kan ƙalubale da suke fuskanta da nufin neman mafita. Muna godiya ta musamman ga kallabinmu ta mako uwar gida Sera Jibril, macen farko da ta taɓa tsayawa takarar shugaban ƙasa a arewacin Najeriya. Da baƙinmu na yau, Murna Ahmed, Aisha Aliyu Usman da kuma Hajiya Salma Muhammad. Sai wakilanmu Madina Dauda a birnin tarayya Abuja da kuma Zainab Babaji a Jos jihar Plateau da suka ba da gudunmuwa ga nasarar shirin na wannan makon. A madadinsu duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.